to ana nan dai ana tanadin ku Allah ya cika mana goro mu Allah ya ba da sa'a Allah ya taimaka sai a ci gaba da addu'a Allah ya taimaka na me ce? Network ɗin naku ne bai cikin kyau sosai ba na jin ka. Zan shiga magani da sallah da wani. Za ka shiga? Zan shiga Nijar da sallah ba da zan je can kasa. Sallah karama? A can za ka yi sallah? Hmm? Ok. daga can ne za ka wuto koko za ka sake koma wurin aikin daga nan kawai eh nan zan shiga can in na sati da kawai su yin dawa ok to ya yi yana da kyau don shehu yana ta magana eh? shehu na ce suna ta magana ba su ji ka ba kaga ƙara ka je su ganka ku abun nan haka mata gaskiya ka leƙa in mun yi waya da shi an jima zan gaya mishi nomin lambobin tsada lambon lamban ai ba ta da nomba safiya za ka kira ta turo wakan nombar dan buga da na jafar jafar yana da waya in na samu lokaci ita ba ta da waya in na samu lokaci kuma zan tura maka ita ba ta da waya eh. oh, ko in ba ka mazan ku gaisa eh? kuma ba haka nan ba sai dai wannan tunanin na hello? ya ne zan eh? Karin ba ka malam ku gaisa. Shi ma haka yake da kama karya. yanzu mutane duk kowa dama kowa zai ta faɗin albarkacin baki shi to ni kan gaskiya wannan analysis ɗin da zai yi shi ne hirgar misali shi saboda indin zafi kan yaya zafi amma dai a yanayin najeriya yanzu ba malami don ya irin wannan kalaman ba wanda za a ce ba kungiya don abu ne wanda kowa ya san da shi kowa ya san haka ba wani ne dáadáa dáadáa.